Bismillahirrahmanirrahim. Jawahir babi na biyu. Rungume yana ba ta haƙuri, tare da yi mata alƙawarin sai ya nemo shi da kansa. Motoci aƙalla sun kai biyar, wayanda suka je ɗauko jawahir daga cikin police station. Don haka ne ana zuwa daidai bakin gate ta dakatar da driver, tana jikin mahaifinta. ta zoge glass. Da hannu ta kirawo shi, amma ko dubanta bai yi ba. Hakan ya sa ta buɗe motar ta sauko. Shiru ta yi tana kallonsa. Daga bisani, ta ajiye masa kuɗi, kamar yadda ta saba. Sannan ta dawo, ta shiga motar. Suna sakowa, mahaifinta ya ce, Me yasa kike taimakon mahaukacin can? Ware ka faɗa ta yi ta ce, Dad, na rasa dalili. Kawai dai zuciyarsa tana yi min shige da zuciyata, kamar yana da alaƙa da zuciyar aro. Shiru ya yi bai bata amsa ba. Ya shige wajen baƙin da ya yi yana sanar musu ba za su samu daman yin mitin ɗin ba. ‘Yarsa babu lafiya. Tsugunne ke a cikin makabartan idanuwansa jajir kamar wanda ya kuka. Kansa a ƙasa. Shi kaɗai ya san me yake zuwa yi. a duk ranar Juma'a kuma a gaban kabari ɗaya tak. Haka yakan shafe fiye da awanni a wannan wuri ba tare da tsoro ko wani tunani ba. Tsugunne yake a gaban mahaifinsa tun bayan ya gaida shi ya gaza miƙewa kansa a ƙasa. Ɗago kansa ya yi yana duban saman ɗakin abbansa. Gani ya yi kamar Naila tana shirin faɗowa ƙasa. Don haka ya miƙe tare da miƙa hannunsa ya ƙwala mata kira da ƙarfi. Naila rike goshinsa ya yi idanuwan nan kamar jan gauta. Ummansa za ta yi magana. Abban ya girgiza mata kai. Ka shiga ɗakinka ka samu ka huta. Ke da kansa kawai ya yi ya miƙe tare da shigewa ɗakinsa. Wanka ya fara yi ya sami sauƙin gajiya. Sannan ya shige ƙaton gadon ɗan gidan. Hannun Sarki, da wata sarƙa. Yana ta jujjuya ta. Daga bisani ya mayar da sarƙar cikin ƙirjinsa da ke bugawa da ƙarfi. Addu'ar da ya saba yi ita yake maimaitawa a yanzu. Allah ka gafarta min rayuwata a duniya. Aboki, wallahi ba amin ba. Kaga za ka tsaya a duniya sai na zama kamar umma. Na haifi ‘yar muhibbar dina. Ka taya ni rinanta kamar yadda aka ce ummar nuna ko sai kuma ka tsaya ka auren min da ita sai kuma ka jira ita ma muhibbar ɗin ta haihu daga nan hannu ya sa in murɗe mata kunnu har sai da ta yi ƙara sannan ya ba ta amsa daga nan sai in sake jiran 'yar muhibbar ta yi aure ko idan ta yi aure sai in jira ita ma ta haihu. Oh Naila, yaushe za daina shirme ne wai? komai naki shirme ne. Turo baki ta yi, sai kuma hawaye har da shashiga. Yana nan zaune yana dubanta. Haka ba shi da niyyar yin abin da take so. Wato, lallashi, zan je in gaya wa na. ka ce za ka mutu ka bar ni. Shan muryayi, maza ki gaya masa. Amma kafin nan, zo in tambaye ki wani abu. Ƙarasowa ta yi, ta sunkuya ta dafa gwiwoyinsa. Yau my friend, ina mamar Umma? Kin san kakar Umma? Taɓe baki ta yi, ai sun tsufa shi sa suka mutu. To ni mai sa ba zan mutu ba? Har sai na ɗaura muhibbar. da jikokinta aure. Bude ‘yan ƙananan haƙoranta ta yi. Ni dai gaskiya ba za ka mutu ba. Sai ka yi dukka abubuwa da na lissafa. Idan ba haka ba, ka ajiye ni a makaranta in fita mota ta buge ni in tafi in barka kai ta kuka Naila ta mutu kaga ba za ka sake samun friend ba ko oh shirman Naila yana sa masa damuwa don haka ya ce oh haka ne gaskiya to yanzu a bar maganar zo mu je kira Kano wani wuri miƙewa ta tana dubansa har da riƙe ƙugu nawa za ka bani idan na raka ka ko kuma mu je daga nan ka siya min ice cream. Miƙe waye yana ware hannu. Ni na gaji da wannan abotan da ke wallahi. Haba, duk inda za ki raka ni wani wuri sai na biya ki. Yanzu nawa kika tara a cikin irin kuɗin da nake baki? Daga kai ta yi tana irga za su iya kai dubu biyar. Idanu ya ware. Je ki kwaso ki bani aro. In siya miki ice cream a ciki. Cike da gamsuwa dai cikin gida da gudu. Umma ta biyo bayanta tana tambayar ko lafiya? Bata ba ta amsa ba, sai da ta duba bata ga kuɗin ba. Sannan ta dago tana yin kuka. Umma na ina kuɗina da na ɓoye su. Zan arawa aboki zai siya min ice cream. Umma ta zabga mata rara. Ba ki da hankali. Wayo yake yi miki yana kwashe miki kuɗin. Umma na ni dai ki bani kada ya ƙifta da ni. Ni ai dai komai na samu dama shi zan baiwa, saboda ya ce zai tsaya ba zai mutu ba. Sai ya aurar da jikokin muhibbat ɗina. Frigate ya yi a lokacin da waisa ta dawo da shi daga duniya tunanin da ya lula. Jabir ke kiransa, da haka ya ɗauka kawai, ba tare da ya iya furta komai ba. Jabir ɗin ya fara koro masa bayanai. Jawahir ta sa a nemo ni, Yarinyar nan da gaske take yi, tana son ɗaukar fansa a kanka. Wani abin da yake bani mamaki, tana irin ayyukan Naila. Bambancin su ita ta cika ji da kanta ne. Ka bari idan ka dawo Kaduna, akwai shawarar da ya kamata mu yi. Mujahid baya fahimtar dukkan abin da ɗan uwansa Jabir yake gaya masa. Don haka kawai ya cire wayar a kunne, yana dafe goshinsa. Abbas ya gani tsaye a kansa. ya miƙa masa glass cup cike da ruwan zanzam da ya tofe da addu'o'i. Duban juna suka yi, ya gida masa kai. Hakan ya sa ya karɓa kawai, ya kai bakinsa, ya shanye tas. Sake ɗagowar da zai yi ya ga hawaye kwanci a idanun abbansa. Mujahid ya dukar da kansa kawai, jikinsa ya ƙara yin sanyi. Dukansu an rasa mai ƙarfin halin da zai iya furta ko da kalma ɗaya. Shawayar ce take faman motsa jiki ta hanyar yin abubuwa kala-kala. Mace ce da take daraja jikinta. Ba ta son wani ƙiba ya zo ya sauya mata halittar da take tinƙaho da shi. Ita kanta ta san ta haɗu. Jabir ne suka ƙaraso da wasu mutane da suke yi masa jagora. Tun da yake bai taɓa shiga gidan mai nasara ba, sai dai daga waje. Don haka, ganin gidan ya sa ya matuƙar firgida. Zai iya rantsewa, gidan gari guda ne, haka kamar ba a cikin ƙasar aka yi ginin ba. Duban jawahir ya yi, wani abu mai ƙarfi ya fisge shi. Cikin ƙanƙanin lokaci, ta susuta shi. Ƙugunta kaɗai idan ka duba, sai ka ji kana neman sumewa. Bari a kai ga ƙirjinta da ke cike da dukiyar Fulani. Haka rigar da ta sa sun bayyana ƙirjinta sosai. Jabir ya kawar da kai. Baya son ta gano lagonsa. Jabir, ina son sanin tarihin wannan mutum da bai da mutunci. Zuciyar aro tana yawan yi min ƙarya da cewa ta san waye shi. A zahiri, ban san shi ba, ya shigo ya lalata min komai nawa ka yi sauri ka yi min bayani lokacina ya kusan yi idan ya yi dole za mu datse magana saboda ba na shiga lokacin wani jabir ya taɓe baki ki yi haƙuri shi ba kowa ba ne bari sanin tarihin sai birge ki na barki lafiya da idanu ta bi shi sannan ta zari tawul tana goge wuyanta duban sai a lokacin da ta fara tafiya. A gaggauta nemo min mutumin nan, idan zai samu, a sato min shi, a kai shi gidan gona, a wahalar da shi kafin in zo. Dole ko zan kyale shi sai na san me ya taka. Gaba ɗaya suka amsa cikin girmamawa. Tana shiga ciki, ta samu mom ɗinta da dad ɗinta suna kallo. Ta ƙarasa ta ɗan rungumi mai nasara. ta ba shi pekis a kumatu. Haka ta yi wa mahaifiyarta. Hi mom, hi dad. Ba ta jira cewarsu ba, ta shige, domin lokacin wankanta ya yi. Latsa wayarta take yi, ba tare da ta dubi inda ƙawarta ta take ba. Ita kuwa haima. ta dage tana gaya mata irin shagalin da za a yi a bikinta da kuma irin akwai da ya kamata a yi. Jawahir ta ɗago tana dubanta. Suhaima dole mu bambanta da mu masu kuɗi da kuma su talakawa. Ankon dubu hamsin ya yi kaɗan. A samo mana kaya wanda idan muka sa sai an jiyo an sake dubanmu. mu. A yo odar lais na aƙalla dubu ɗari uku da hamsin. Kowace ta zuba zinari a hannu da ƙafa, kunne da wuya. Kin dai sai da nake son biki ya kasance ko? Idan ba haka ba, ba zan je wurin ba. Suhaima dai lallaɓa Jawahir take yi, domin ita ce babbar kawarta don haka komai ta ce sai ta amsa mata kawai. Shirye-shiryen biki ya kan kama A yau za a yi dina, don haka tun safe Jawahir take gyara kanta, kamar ita ce amaryar. Haka kowace ta tafi a cikin motarta. Duka ‘yan matan suna ji da kansu, ta fannin kuɗi, da surutu, Jawahir ce akan kujerar babban kawa. don haka ita ta bayar da tarihin sumaiha cikin nutsuwa. Aƙalla ta sa wa mutane da dama ƙaunarta. Yanzu Mujahid Muhammad, wanda aka fi sani da MD, zai zo ya sa wa auren nan albarka. Zai kuma yi wa ango da amarya nasiha. Shiru babu Mujahid babu dalilinsa. Har wasu masu gajen haƙurin sun fara ƙosawa. sanye yake cikin shadda mai ruwan toka. Kansa yana sanye da hular da ta yi matuƙar dacewa da shi. Farin gilas ne, manne a cikin idanuwansa, masu ɗaukar ido. Gaba ɗaya sai kallo ya koma kansa. Jawahir ta bi yatsunsa da kallo. Suna da kyau. Hannun yana sanye da wani zobe, wanda tana gani ta shiga kallon zoben. Ta san zoben kamar ma nata ne. a ina ya samu idan nata niyya aka yi ya zo hannunsa yana tsaye da abin magana har sai da wurin ya ɗauki shiru sannan ya yi sallama jiyo waye ya zira idanuwansa a cikin na jawahir rana ta farko da wani ya yi mata kwarjini har ta kasa jurewa Har idanu da shi sannan ya dawo da kallonsa ga amarya da ango da suke ta walwali aboki wai duk wurin nan mun fi kowa kyau ne? Da na ga ana ta kallon mu? Aboki, ka yi kyau sosai fa. Yau mun fi kowa kyau, yau mun fi mutane da dama martaba. Yau mun samu cikakken ‘yanci. A yau za mu dawwama cikin farin ciki. Friend, mun fi kowa kyau musamman maki. Aboki, ina jin fitsari. Ka zo mu je ka raka ni in sai mu dawo. Babu musu ya kamo hannunta. Suka fice a cikin ɗubbin jama'a. A hankali ya sauke abin maganar, ya kasa furta ko da kalma ɗaya. Sai da ya ɗan fara jin magana sama-sama, sannan ya fara magana cikin wata nutsuwa. A yau kun fi mutane da dama da yawa daraja. A yau za ku dawwama a cikin farin ciki. Duk soyayya dole akwai samun matsala. Rayuwar aure gaba ɗayanta idan aka dunƙule ta, fahimta ce da kuma kulawa. Namiji ma yana son kulawa, bare kuma ‘ya mace da kullum take kallon kanta a ‘yar ƙarama, duk girmanta kuwa. Idan kuka kore shaiɗan a cikinku, za ku fi kowa jin daɗin aure. Allah ya ba ku zaman lafiya. Zazzaɓin da yake ƙoƙarin kayar da shi, ya sa ya yi saurin ɓacewa a wurin, ba tare da wani ko wata sassan inda ya bi ba. Da yawa ‘yan matan da yawa 'yan matan sun fito suna neman sa don tallata kansu. Sai dai tuni ya shige motarsa, yana rike da ƙirjinsa da ke faman suya. Amma dai kamar kana da matsala, shi yasa kake tare mutane kana dukansu, kamar an aiko maka da jakai ko? Bai dube ta ba, haka bai sa wa kansa ran zai iya tanka mata. Shi kaɗai san halin da yake ciki, haka yana addu'ar. Allah ya hana ta fusata shi. Bude ƙofar motar yayi, ya rufe, tare da wucewa can baya. Yana jin wani irin zafi a cikin ransa. Hannunsa ya kai wa wani gini duka, da iya ƙarfinsa. Cikin rashin sa'a, ya fasa hannun. Sai jini, Jawahir tana ganin jini, ta gigice, ta cire siririn gilanta, ta ƙaraso wurinsa, da sauri tana girgiza kai. sai kuma hawaye. Wayyo, jini, jini, jini. Dubanta ya tsaya yi. yadda take nannaɗe masa hannun da gyallanta. Jikinta yana rawa. Ayyukanta sak naila. Aboki, jini, jini, ba na son jini, wayyo Allah. Allah zan zane ki, idan biki nutsu ba. Ni na sa ki ki je ki yi wasa da reza? Ba za ki tsaya ba? Wayyo, jini, jini, abba na umma na. jini jini haka take idan ta ga jini na ciwo tana iya sumewa yana kallon jawahir ta gama ɗaure masa jikinta na rawa ta bar wurin ƙamshin turaren da ke jikin gyalen sak irin wanda naila take amfani da shi cikin tashin hankali ta iso gida damuwa ce kwance a bisa fuskarta tana nan zaune a cikin motarta tana jiran mai gadi ya buɗe mata gate A karo na biyar da sake latsa hon motar ta. Dole ta kwantar da kanta a jikin kujerar motar. Tana neman ƙarfin hali da dauriya domin ta mance Mujahid da yake shirin tarwatsa mata rayuwa. Sai dai hakan ya faskara. Kamar an ce ta kalli gefen Ta hango shi tsaye ya ƙura mata idanu. Hannunsa ɗauke da biro kamar ita yake miƙawa. Ta saki murmushi. Ta rasa dalilin da yasa take kallon mahaukacin nan. Tamkar wani sashe na zuciyarta mai girma. Ta zuge gilashin motar tana sa Ya sake tura mata bira. ta karɓa ta ce, Ka bani aro? Ya daga mata kai, ta ce to na gode, zan dawo maka da abinka. Bai ce mata komai ba, har ta zara dubu biyu ta miƙa masa. A lokacin kuma, aka buɗe don ƙareren gidan gidansu. babu ɓata lokaci ta cusa hancin motarta. Ta ɗan jima da kashe motar, ta kwantar da kanta a stiyari. Tana jin zuciyarta na bugawa, da sauri da sauri. A hankali ta sauko ta ɗauki jakarta da kuma biran nan da ke riƙe a hannunta. Mai gadi ya tsugunna yana bata ta haƙuri akan rashin buɗe gate da wuri. Bata kalle shi ba, bata kuma yi magana ba. Ta ci gaba da takunta. kamar ba za ta ji ba. A falo ta samu mahaifinta yana duba wasu takardu. Ta zauna a gefensa ta langwabe ta ce, Dad, ba ni da lafiya, Zai shiga in huta. Ya dago yana dubanta cike da tausayawa. Zan kira dokta ya duba ki, ki je ki huta. Har ta miƙe ya kai duba kan biran hannunta. Ya ce, Ba na aron biran nan, na duba ban ganawa ba. Ta dubi biran sosai sanatar ta gizakai kai. Biran nan na aro ne, sai dai idan za ka dawo min da shi. Yana murmushi ya ce, idan ma ya ɓace, ai sai a siya miki wani a maido musu, don na tabbata ba zai taɓa kaiwa dubu biyar ba. Ta ce, a adad, alkawari na yi akan zan dawo da shi. Ya karɓa yana cewa, idan na gama amfani da shi, zan kawo miki. Ta shirya ɗaki, tana jin wani irin sanyi yana ratsa ta. Duke da ta su ta watsa ruwa, abin ya faskara. Don haka, sannan naɗe a gado, tana rawar sanyi. Sai da likitan ya zo, ya ba ta magunguna, sannan ta ɗan samu sauƙi. Sai dai zuciyarta ciwo take yi mata, kamar za ta yi hauka. Abu kamar wasa, soyayyar mujahid tana sake huda zuciyarta. Abin har mamaki yake bata. Duk yadda ta so ta share zuciyarta, hakan ya faskara. Dole ta sake neman Jabir. Sai dai wannan neman ya bambanta da wancan. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji. haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta rasa gane kan mijinta. ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure. Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki. Domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske ina matan da suke da mazaje masu taurin kai wato duk mallakar da zaki amfani da ita ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taba kama mijinki to yar uwa ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama duk taurin kan da namiji sai ta taɓa shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta mai kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka 070 45 76 76 86 ko kuma 090